'yan shekara 32 na rayuwarta a nan Yame tare da 'ya'yanta biyu tun watan Satumba 2021. Zagayenta na bakuncin haure ya kawo ta a ƙasar Niger Dumaya, ta bayyana dalilin da ya sa ta baro ƙasarta africa inda aka haife ta. A watan Januwari na shekarar 2021 da ta gabata, 'yan tawaye sun shigo mu suka yi mini fyaɗe. Sai na gudu na tai ƙasar Kameru, na yi bara don ci da kaina da ɗiyana. tilas kuma na bar kasar kameru don dawowa da na kawo a kasar najeriya a garin kano sai na iso jihar maradi har zuwa yanzu da na tsinci kaina a nan kasar niger da kika zo waya tarbe ki kuma a ina kike zamne a yanzu haka Na zo birnin Yamai bani da ɗan uwa ko guda a nan. Sai na haɗu da wani ɗan ƙasarmu da ya bani masauki a gidansa. Yaya rayuwarki ta kasance a nan Yamai da me kike rayuwa? Shin ko kina aiki? Ina ga neman aiki ko da yaushe, amma kashi har yanzu ban samu ba. In na samu aiki ko goge-goge ne da share-share, zan yi don ci da yarana da kuma kula da su. In na huta na samu ɗari, arba'in ko sittin ko abinci ma aka bani ina amsawa. In ta gida don ci tare da yarana. Shin ko kin tuntuɓi wasu ƙungiyoyi masu taimakawa 'yan gudun hijira a nan ƙasar Nijar? Yayata ta gaya mini cewa akwai wani wuri da ake taimakawa bakin haure. Sai ta nuna mini SPM da CRS. Sai na gano wajen da na tahi an tarbe ni kuma an saurare ni. Sai aka bani kati kuma aka bani kudin mota. Daga nan sai na tayi shago na sai shinkafa da abincin da ya kamata sai na zo gida. Hakan ya taimaka mini sosai ni da yarana da iyalin da ke bani masauki. Yanzu da kike a nan Nijar, shin ko kin cimma gurinki na balaguron? Burina ba in zamna kasar Nijar ba ne, na zo kasar Nijar ne kawai don in kara gaba tare da yarana. Niyya ta yin ƙetare ruwan teku don zuwa Turai don samun ingantacciyar rayuwa.